na'am alhija hankali eh jam'u hujja متن الرحبية أنا محمد ابن علي ابن محمد ابن الحسن الرحبي المتوفى سنة سبعين وسبعين وخمسمائة littafi ne kusan da yake ba kamar sa wanda ya shahara a fagen rabon gado wanda ilimin rabon gado kuma wasu malaman sun ce rabin ilimi ne ko da yana da falala ya zo a cikin athar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa afradukum zaid afradukum zaidun wanda za mu zo shi insha Allahu a cikin bayanin baitin da zamu a nan gaba da mahimmancinta ya kai malamai suna wasiya da cewa haddace ta domin in ka haddace ta to ka haddace masail awwaliya masu mahimmanci na raban gado yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi وصحبه أجمعين وبعد أول ما نست أوكي آه، مكان أول ما أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن الكلب العمى ثم, ثم الصلاة بعد والسلام على على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل, رسل ربه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب, عن مذهب الإمام زيد الفرض إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاء فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محالا بما حباه صاحب الرسال خاتم, خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز يكتوى الحمد آه، أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا فرقا abin da za mu fara buɗe wannan magana da shi shi ne bi zikiri hamdi rabbina wato ta hanyar ambatan godiya ga ubangijinmu domin mu dace da manzan Allah sallama a cikin hadisansa da in zai fara komai yana yana yana yana fara da godiya ga Allah da yabo gare shi wanda rabbina shine ubangijin ta'ala ya ɗaukaka hamdan godiyar da bihi da irin wannan godiya ne yajlu anil qalbi al'ama al'ama makanta yajlu take yayewa anil qalbi wato tabar zuciya gaba daya thumma salatu ba'du sannan bayan haka sai salati daga annabi sallallahu alaihi wa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wassalamu ala ala nabiyin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama khat dinuhul islam wanda addinin musulunci nan addinin sa ne shi yazo da shi muhammadin sunansa kenan sallallahu alaihi wasallam khatamu rasulillahi cikamakin annab lisr rabbih cikamakin annabawan da ubangijinsa ya aiko ya aiko su wa alihi da iyalansa min ba'dihi wa sahbihi da kuma sahabbansa da suka rayu a bayansa wa nas'alullaha lana al-i'ana muna neman Allah ya taimake mu taimakon Allah gare mu fi ma tawakhaina cikin abin da muka dauka za mu yi min al'ibana na yin bayani an mazhabin imami zaidin na mazhabin a imamu sahabi zaidu ibnu sabit allah ƙara yadda a gare shi alfaradi wanda ake danganta shi zuwa ga rabon gado iz tun da kana shi rabon gado ɗin iz zaka tun da shi wannan ilimi na rabon gado min ahammil gharadi yana cikin mafi mahimmancin manufofi da bawa yake ɗauka ilman tare da sanin bi annal ilma cewa shi ilimi khairu ma su'ifihi shine mafi alkhairin abin da aka yi kai kawo wajen nemansa wawala malahul abdu du'i kuma shine mafi cancantar abin da aka kira bawa aka ce ya zo yayi wa anna hadha ilma kuma mu sani cewa wannan ilimi na rabon gado makhsusun bima kad sha'a an keɓance shi da wata falalar da ta yaɗu inda kullul ulama kusan dukkan malamai gaba ɗayansu sun san da wannan maganar gata nan bi annahu cewa awwalu ilmin yufqadu fil ardi shine farkon ilimin da za a fara nema a rasa hatta la yakadu yujadu har sai ma sai kaga ana ta neman wanda suka san ilimin rabon gado ba su sani ba wannan ya tabbata a cikin sunan ibn majah bi sanadin hasan an abi hurairah radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'allamul fara'ida fa innaha min dinikum a ku koyi rabon gado domin gado addinin ku ne wa innaha nisful ilmi kuma shi rabin ilimi ne wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati kuma shine farkon ilimin da za a zare shi a cikin al'ummata بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيد خص سلام محالة كما شي زيد دمك muka ce انسا bi بانتشيش لا keɓance shi la عبد wannan ba wani با مكوا بما حباه خاتم الرسالة da irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi na falala min qaulihi da ya fada shi sallallahu alaihi wasallama fi fadlihi munabbihan yana mai faɗakarwa game da falalar zaidu ibn thabit faradukun zaidu manzala ce wanda ya fi ku ilimin rabon gado shine zaidu ibnu thabit Wana hika biha na rikashe ka wannan magana ka rike ta a matsayin magana mai daraja to wannan hadisin ya zo a hadisin Anas dan malik da hadisi abdullahi dan umar da hadisin abu sa'id al-khudri abu hadisin anas imamu tirmidhi ya rawaito shi a cikin sunan da imamu nasa'i da ibnu maja da imamu al-hakim a cikin mustadrak marfu'an an anas manzala suna ce arhamu ummati bi ummati abubakar wanda yafi kowa jin tausayin al'umma ta a cikin su shine abubakar wa shadduha haya'an usman wanda yafi su tsananin kunya kuma usmanu wa a'lamuha bil halal wal haram mu'az wanda ya fi su sanin halal da haram ko mu'az wa aqra'uha li kitabillahi ta'ala ubay wanda ya fi su kuma iya karanta littafin Allah shine ubay ibn ka'ab ubay ibn ka'ab abul munzir wa a'lamuha bil fara'id zaid wanda ya fi su sanin rabon gado kuma zaidu wa li kulli ummatin amin kuma kowace al'umma tana da amintacce wa aminu hadhihi al umma abu ubaidah ibn al jarrah aminin wannan al'umma kuma shine abu ubayda bin jarra imam tirmidhi yace haza hadithun hasanun sahihun uh, uh, isnaduhu sahihun ala sharti ash-shaykhayn uh, hadha hadithun hasanun sahihun inji tirmidhi hakim kuma yace isnaduhu ala sharti ash-shaykhayn isnadin sa a bisa sharadin bukhari da muslim yake wannan ruwayar hadisin Anas dan Malik kenan yazo kuma a hadisi Abdullahi dan Umar wanda imam al-hakim ya rawaito shi a cikin mustadrak da yake tarjama abdullahi bin abbas cewa inna arfa ummati bi umma arfa ummati bi ummati abi har zuwa inda ya cewa inna afadaha zaidu ibnu sabit hadisin abu sa'id al-khudri kuma shi kuma abu dharr al-harawi ya rawaice shi marfu'an sannan ibn al-ambari a cikin kitabun radda alaman khalafa mushafi mushafa Uthman shi ma dai bi lafzi afradukum zaidan ko zaidun kai ce dai shi akwai a cikin isnadinsa akwai zaid al'ammi wanda shi kuma laisa bil qawi akwai kuma sallam al-tawil shi kuma matroki ne ma dai hadisin ya atadidu bil ahadisi a allati sabaqat ala kulli hal ah, wannan afradukum zaidu zaidu shi ya fi ku sanin ilimin rabon gado wa nahi ka biha wannan na rikashe ka wannan magana ka karbe ta ka yi amfani da ita faka na aula bittiba'i tabi'i kaga shi zaidun tunda fi kowa iya rabon gado to shi ya fi cancanta a ce an bi shi an ma sa shi a gaba shine mai mazhabar la siyama musamman ma qad hahu shafi'i musamman ma shafi'i da malintarsa da komai shi ma ya bi wannan turba ta zaidu fa haka fihi alqaula to na rika sheka maganganu fihi a cikin wannan mazhabi an ijazi a takaice mubarra'an an wasmatil alghazi wanda magana ce wacce aka kubutar da ita ga buran alama ma ta zaurance ba zaurance zan maka magana fili akwai ilimin da da zaurance za a baka shi ka gane shi in ba yi maka zaurance ba to ba lalle ne ka gane shi yadda ya kamata kamar misali shafibiya shatubiya ta imamu shafi ta kira'at kaga da zaurance ya yi ta in ba ma harkar ka bace ma ba za ka ma gane ta ba gaba ɗaya ya yi ja'altu a bajadin ala kulle kulli in dalilan al-manzumi awwala awwala ya saka a bajada rakan ya zo wa maliki yau middini rawihi nasiru wa inda sirati wasu sirati likumbula to maliki yau middini ka dai kasan maliki ya ce rawihi nasiru in ba an fassara ma ba za ka gane kawai shi abin da ke so maliki ba maliki ba ana cewa maliki ana cewa maliki to maliki din waɗanda suke karanta shi rawi hira aliyul kisa'i kenan na inda ka gara aliyul kisa'i ake ne nasiru da inda ka ga nunun ana nufin asif alkufi kaga kenan zai zama hafs da sha'uba to kaga anan sai ya batar da kai na'am iz tamashat zainabun sala dalluha dawamun nasimun wasila man tawassala na'am mun kana tambaya ne shin kalma iz tana da wani hukunci ne na idigami da izhari idan harafai suka zo a ya yace na'am e kwarai ma tana da shi iz ita iz tana zuwa da harafai kaman ta'u tamashat zaka ga iz tabarra allazi iz taqulu lillazi an zainabu izzagatil absar wa izzayyana lahum ilaika to in ka ce zaka tarjama haka sai ka shiga wani daban kuma duk da cewa an ka shiga wancan babin shi ma zai baka wata fa'idar daban amma dai da zaurance amma sai ce mubarra'an an wasmatul alghazi wannan insha Allah sai mu shi Uh, sai mu shiga al'urjuzatu almi